so cikin wannan tutorial za mu tattauna bayani dangane da yadda ake canza like zuwa follow a facebook page Uh, da yawa sun tura sakonni wasu a facebook wasu a wasu kan bukatan yadda ake wani al'amarin so na farko za mu je kai tsaye ga shiga facebook mu kowane facebook yana yi facebook live ko kuma official facebook so zan shiga facebook live already wannan na buɗe wani page wanda za mu gabatar da tutorial din a kansa so <clears throat> uh, normally kamar yadda muka sani idan mutum ya shiga page zai ga ana akwai like sannan a wajen wannan create action din nan a madadinsa zaka ga a rubuta like wanda in ka taba shi ne zai nuna cewa kana bibiyan page so za ka iya canza wannan ya dawo like nan mai da ai amin daga like ya koma falo so bari mu je kai tsaye gai bayan ka shiga pejin ka wanda kake so ka canza wannan abun daga saman nan ka ga akwai ads na akwai notification so za ka ja abun zuwa can karshe ka ga akwai mu kamar yadda yake a nan wajen so za zamu selecting mu in kai selecting mu shine zai nuna ma ko kuma zai buɗe ma tsarukan da suke karkashin wannan motsin kamar yadda muke gani a nan wajen so uh, ka duba daga nan akwai page control uh, da nan akwai template za ka yi selecting template wannan kai yi selecting template shine zai kawo ka nan wajen daga nan akwai current template so current template zaka ka taɓa edit sa wanda shine zai baka zabi da za ka iya selecting na wani template din a madadin wanda yake kai so za ka duba a sai kagai normally pagin ka yana kan business current so daga nan zamu duba uh, zuwa can ƙasa akwai service akwai wato public me public me so daga nan akwai ah, video page so za ka yi selecting nashi wannan kai selecting page ah, wato video page shine zai baka option na wannan kategori da suke kasa home ah, videos event da waye-waye so za ka yi applying din shi wannan kai applying din shi daga nan za ka ga akwai save za ka yi saving din shi wanda shine zai canza page naka idan da yana kan like to zai koma tsarin falo kamar yadda yake a nan wajen so wannan shine zai ba wa ka daman samun tarin mabiya a madadin like saboda falo ya fi kawa mabiya sama da likes so wannan shine hanyar da ake bi wajen canza pejin so anan za mu dakata kuma idan akwai abin da ba fahimta ba ana iya tambaye mu a wajen kwanan box a kasance da arewa tuci a kowane lokaci sai mu haɗa wani tutorial insha